wani na yau wuyar gani kai kayan sha wannan suna da kaya wallahi da yawa kai wannan tsohon da zayin ni na daɗe ina gani kin ga irin rigan da irin yan matan na masu iya yi na instagram babbu yana yan mata da suka modi da suna hakan nan goyi gaba wow kin ga ina a riga ake sa kai sa face mask ɗinki sa sa sa sa ka a gane ki mazazzara kin ga yau ba mutane shida za mu yi bayan me yasa ke baki ga yanzu yi haka ba ke ban ni ta da faɗi ni wannan baiwar Allah ta kwana nawa idan na fasin sai ta dinga ce mun wani wai kan love you less ko kan love you menene billahi lazi ku ga gaskiya saboda ni ba sosai na suka jin irin wannan kananun kananun turancin bano sai dai manya kan na je kowace babban kalmar take nufi in shugabanci mata mutunci billahi lazi kullum mai kallo biyu les me wani irin les ku dan gayin ko wata kalmar ce wata ban santa ba amma ni ban yarda da wannan ba yawa sharat mai karfi fuska baki ɗaya mu kun na a ina ta tafiya wallahi kyautar kuɗi aka yi min 200,000 ni kuma ban san inda zan kai su ba ga yaya na ya dawo daga gane in na shiga zai iya tsiye na a gaja ka a hannu na ban ma san inda zan je ba sai wa dangarariya nake yi da kuɗin a jikina wanne ya ba mu kyauta wai za mu zaɓe shi kuma ba zaɓa za mu yi ba a zaba za mu bai yanzu al'umma ta ya ku bayi iri na masu sa data ta ɗari uku uku ya za a haɗa a raba kuɗin nan kai tsaye kafin asiri na a ni in je gida a yi min rashin mutunci ko wani abu na rasa yadda zan yi da rayuwata a ita kuma wannan ku gaya min me take nufi da wannan kalmar ba na son wasa idan in kwarkwance mata in ci mata mutunci ba komai bane ba a na billahi lazi ba na son sai gadari ya rage amma a cikin kuɗin na ci dubu shida na siyo wannan kayan ƙarin tuni na siyo na dubu je na siyo sannan na sai riga ta dubu biyu da ɗari biyar a cikin sai a haɗu a zo a raba su kai ɗaya daidai da daidai a zo a raba